bayyana haka a malina mai yi hadihin na bala mu dillala wa mai yi zulif bala hadiyala wa ashadu an la ilaha illallah wa da hula sharikala wa ashadu an na muhammadan abubu wa amma ba a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau 20 ga watan jumada a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda ya yi daidai da 8 ga watan march shekara ta 2018 muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafi na biyu bayan littafin allah subhanahu wata'ala yau za mu tashi babun iza usira akun rajul bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu ina usira aku rajul aw amuhu babi idan aka rubauci dan uwan mutum ko kuma aka rubauci aminsa. hal yufada idan kana mushrika shin za a fanshe shi in ya kasance mushriki wato ma'anan an rubauce shi shine an mai da shi firzinan yaki an kama shi a fagen fama saka abin da ake nufi anan idan an kama ɗan uwan mutum ko kuma ammin mutum a fagen fama ya zamanto prisoner yaki ga ainihin su abokan gaba hal za ka na mushrikan shin za a fanshe shi idan ya kasance mushriki ko ba za a fanshe shi ba na'am qala anas ana dan mali radiyallahu anhu ya ce qala al-abbas lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam abbas ya ce ga annabi sallallahu alaihi wa sallam fare su nafsi wa fare su aqila na fanshi kaina kuma na fanshi aqilu an gane ai na fanshi kaina na fanshi aqilu aha wa kana aliyun lahu nasibun fi tilka al-ganimah allati asaba min akhihi aqil wa ammihi abbas kuma ya kasance aliyu yana da rabo a cikin wannan ganima wanda aswaba min akhihi aqil wanda ya samu daga dan uwan shaqil wa ammihi abbas da kuma dan uwansa abbas mai wanda yake nufi wato manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wato fadaitu nafsi wa fadaitu aqilan abbas ya ce wa annabi abbas ya ce wa annabi na fanshi kaina kuma na fanshi aqilu kun gane wannan kaga sai da abbas ya fashi kansa nan ana maganan abin da ya faru lokacin yakin uhud ne abbas yana daga cikin manya-manyan kafiran da aka kama a fagen fama kun ki wannan ayi a lokacin bai musulunta ba saboda haka manzo sallallahu alaihi wa sallam bai yanta shi ba manzo Allah bai ci a kashe shi ba dole sai da Abbas ya fashi kansa sannan kuma ya fanshi ɗan uwan shi ƙilu Kuma fanshi wannan ko to kuma akwai wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa a man malaka zarahi mai fahuwa hurrun duk wanda ya mallaki ɗan uwan shi na zumunci ɗan uwan shi na jini to shi nan ya zama ɗa. an gane ko idan ka mallaki duk wani wanda kuke da alaƙa na jini da shi to ya zama ɗa to gashi nan a yaƙi na na badar manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ya mallaki wa ya mallaki amminsa abbas sannan ya mallaki aqilu amma kuma dukansu gaba ɗaya babu wanda ya yantu a cikinsu dukansu gaba ɗaya babu wanda ya zama ɗa kun gane wannan ko ya aka yi suka yantu Abbas ya ba mu labarin yadda aka yi suka yanzu ya aka iska yanzu Abbas ya fanshi kansa ko Abbas ya fanshi kansa sannan kuma ya zo ya fanshi mai ya fanshi dan uwansa a ƙin an gano wani ko to shi ne ibn hajar al-asqalani rahimahullah yake cewa ila innahu ashara bi hadhihi tarjama ila tadhif al-hadith al-warith cewa ya yi ishara ne da wannan tarjama ɗin zuwa ga raunana hadisin nan da ya zo inda annabi ke cewa fi man malaka yi mai fahuwa hurrun na cewa duk wanda ya mallaki ma'abocin zumunci to ya zama ɗashi wannan ma'abocin zumuncin abin da ake nufi da mutum zai mallaki mahaifinsa ko ya mallaki ɗan uwansa ko ya mallaki ɗan uwan babansa kawai kai tsaye ka mallake shi ya yanci kawai kuma fahimci wani da mutum zai je kasuwa bai sani ba ya ce a siyan mai dabawa yana son a siyan mai dabawa mai nagarta kawai sai aka siyan mai da mahaifinsa bai sani ba bayan ya riga ya biya kudin kawai sai ga mahaifinsa ne kawai mahaifin zai wuce ne mahaifin ya yanci shi ne ma'anan mammalaka zarar himin fahuwa hurrun an gane wannan ko in kana da ɗan uwa shi ma ɗan uwan nan ya zama bawa a hannun kafirai ka je kana so ka fiye bawa sai ka zo ka siye dan uwanka da baka sani ba to wannan dan uwa naka ya zambe ya zama hurdun kun gane wannan to kaga wannan magana na na Abbas fadaitu nafsi wa fadaitu aqilan me yake nuni kai, sai mu hada shi da wannan hadisi man malaka zarahimi fa huwa hurrun to yaya shin abbas ba za rahimin bane ga annabi sallallahu alaihi wasallam to aqil ba amma kuma sun yantu ba su yantu ba sai da abbas ya biya kuɗi ko kuma abbas ya fanshi kansa sannan kuma ya fanshi aqilu eh kaga bi ne misali to shine shi ibn hajar ke cewa kamar imamul bukhari yana mana ishara ne da wannan tarjama zuwa ga raunana wannan hadisi cewa hadisin nan na mamalaka zarar himin ba huwa hurun cewa hadisi ne da ifi an gane wani ku? hadisi ne wanda ashabu sunan suka fitar daga hadisin Alhassan, an samura ali bin madini malamin bukhari ya inkarin hadisin shi kuma imamu turmuzi ya rinjaye da cewa hadisi ne mursal shi kuma bukhari ya ce hadisi ne wanda bai inganta ba abu dauda ya ce tafara da biki hamad wa kana ya shukku fi waslihi yace amma shi kadai ruwaito hadisin ya kasance yana shakka shin hadisin mausuli ne ko ba mausuli bane ba muttasil ne ko ba muttasil bane amma kuma wasu malamai sun ruwaito shi daga katada daga Hassan cewa maganar shi ne sannan an karbo daga katada daga Umar shi ma maganar shi ne amma mun kade Imam nasai ya fitar da shi yana da wasu hanyoyi daban wanda ashabu sunan sun fitar da shi sai dai abu dawud ta hanyar zamra daga sauri daga abdullahi bin dinar daga ibn umar imamun nasa'i ya ce munkar tirmidhi ya ce kada an gane ko to a daga cire malamai da dama sun yi magana akan isnadin wannan hadisin to amma kuma eh, Sufyan Sauri ya ruwaito hadisin nan da wannan isnadi din hadisun nahaya an bai'il wala'i wa an gibati sannan hakim ya gudanar da hadisin da ibn hazam da ibn qatan sun gudanar da hadisun akan zahirin isnadi kuma sun inganta shi cewa wannan hadisi ya inganta an gane wannan ayi na mammalaka zarahimin kuma sun ce hadisi ne marfu'i amma abin da ya fi rinjaye a wajen malaman hadisi hadisi ne mawkufi ko fahimta wannan ayi to tunda mawqufi ne kaga zai zama to ijtihadi ne na wasu malamai ijtihadi ne na sahabi saboda gashi nan Abbas shi ya fanshi kansa kuma gashi annabi ya mallake shi zai yantu ba na'am حدثنا اسماعيل وكان علي له نصيب في تلك الغنيمه هو ya kasance aliyu radiyallahu anhu yana da rabo yana da kaso a cikin wannan ganima din allati asaba min akhihi aqil wanda ya samu daga dan uwan shi Aqil da ammin shi Abbas shi ma lokacin Aliyu lokacin shi musulmi ne kuma da haka yakin Badar ai yana da haƙƙi a kai yana da haƙƙi kan wannan ganima din to yana iya cewa to alhamdulillah tunda ya mallaki Aqilu da Abbas sun yanzu amma kuma sai gashi ba su yanzu ba eh حدثنا isma'il bin abdullah حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال حدثني أنس رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم wato Anas dan Malik radiyallahu anhu ya ce lalle wasu mazaje daga cikin ansar sun nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce fa qalu idan fal nadruk ibn ukhtina abbas fidaa ka ba mu izini ya rasulallah za mu bari ga dan dan uwan mu Abbas an san shi ba sai ya biya ba gane ko za mu bar mishi fansan shi kenan Abbas ba sai ya biya mu kudin fansan kanshi ba kawai ka ba mu izini ya rasulallah mu yafe masa saboda shi dan dan uwan mu ne shi faqal sai annabi ya ce la tad'una minhu dirhaman yace ni ban yadda ba kada ku bar mai ko dirhami guda Ubari shi ma ya sha wahala ya biya na'am eh shi ke to ai kaga wannan ya nuna me hmm? ya nuna dole ne sai mutum ya fashi kanshi kenan ko da mutum ya mallaki dan uwan shi na zumunci bai yanci ba kenan da wannan hadisin an gani sai daga shi abbas shi ma ibn abbas ya mallake su ga aliyu shi ma yana da haƙƙi da sauransu amma kuma duk ba su yanci ba sai da suka yanta kansu eh babu hukumin mushrik babu yanci na mushriki idan kafiri ya yanta bawa shin bawa ya yanci ko za mu dauka bai yanci ba na'am حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو اسامه عن هشام اخبرني ابي ان حكيم بن هشام رضي الله عنه wato a babana ya ban labari in jin sha cewa lallai hakim bin hizam radiyallahu an a jahiliya fil ne a tarafa ba cewa ya yanka a cikin jahiliya ya yanka wuya nawa wuya ɗari a cikin jahiliya ya yanka bayi ɗari wa hamala ala mi'ati ba'iri kuma ya ɗauki mutane akan raƙuma ɗari su fita yaƙi a lokacin jahiliya falamma aslama amal ala mi'ati ba'irin wa atata mi'ati raqaba a lokacin da ya musulunta kuma sai ya dauki mutane a fita fi sabilillah jihadi ya dauki mutane kan raƙuma kan raƙuma 100 kuma ya yanta ainihin wuya 100 kuma irin yanda yayi a jahiliya qala fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace to sai na tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam fa qul na ce masa ya rasulallah na ce ya rasulallah a ra'ayin a kuntu sinabu fil jahiliya me ka ce game da abubuwan da na kasance ina aikatawa a jahiliya a jahiliya ina aikata ayyuka na alkhairi da yawa to yaya wannan hukunci na ayyukan alkhairi da na aikata a jahiliya an gane da na musulunta yanzu akwai lada ko babu kuntu a tahallasu biya. na kasance ina yin ibada da ita ya'ani da biha wato na kasance ina neman lada da ita an gane tun a jahiliya din ba tun a jahiliya duk wayannan ayyukan alkhairi na daura mutane akan rakumi da kuma yan tawuya shi yana yi ne don ya samu lada to gashi kuma ya shigo musulunci to shin wayannan ayyuka da ya aikata na jahiliya za a janyo mai su a bashi lada a cikin musulunci ko kuma aikin banza ya yi yanzu ne zai samu lada an gane ku qal fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace sai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yace aslamta ala ma salaka laka min khair wato ka musulunta akan abin da ya gabata gare ka na alkhairi kun ji abin da ya fara eh. ka musulunta akan abin da ya gabata na ya gabata a gare ka na alkhairi kenan alkhairi ya gabata a gare shi kafin ya musulunta wannan taimakon da yake ta yi din nan na ilimi ya daura mutane a kan rakumi da kuma taimakon da yake na yanci da sauran abubuwan da yake yi gaba ɗaya ayyukan alkhairi amma da bai musulunta ba da ya zama to aikin banza abin da ya aikata to da ya musulunta sai Allah ya mishi falala sai Allah ya sanya duk aikin sai Allah ya ɗauko shi sai ya mai da shi aikin musulunci sai aka ba shi ladan aikin da ya aikata a jahiliya kamar yadda aka ba shi na musulunci kuma ji wannan ko shine ma'ana aslamta alama salafa laka min khairin ka musulunta akan abin da ya gabata gare ka na alkhairi an gane ko ne na lada da ke kenan ga ladan shi da kafirci lokacin hmm. aikin alkhairin da ya aikata da kyakkyawan niyya da ya shigo musulunci masha Allah sai aka ɗauko wancan aiki aka zo aka mayar da shi na musulunci aka ba shi lada eh kenan to a nan wajen idan mushriki ya yi yanci ya hukuncin yancin ne bukhari yi tambaya babu iskil mushrik kaga dai wannan hakim bin hizam ya yanta mutane ɗari kuma da ya yanta yancin yi ko bai yi ba shine abin da ake so gane yanci yi. kafiri idan ya yi yanci yanci yi, kafirin ya ɗaura aure fa idan kafiri ya daura aure aure yayi idan misalin aka musulunta ba za a ce a sake wannan aure ba kuma yadda da wasu suke cewa idan aka yi aure da salatul fati dole sai an sake ina matan gane wannan cewa ta auren da aka yi da salatul fati bai yi ba sai an sake shi ina matan gani to kaga wannan ma kafiri ne ya daura aure auren yayi saka a musulunci da zarar an riga daura aure wato ko da an da daura auren akwai kuskure ba a bincike a kan shi abin da ya riga ya faru a daɗin nan kawai ya riga ya tabbata domin in aka ce za a yi wannan bincike akwai wanda in aka ce za a binciko abin ba shi da kyau to kuma za a janyo maka matsala sai to ai iyayen ma dauran auren ma ga yanda ya kasance nan auren ma bai ma yi ba hmm? ya sa musulunci da irin wannan aure wanda ya faru a jahiliya musulunci baya binciken shi ko yayi ko taba ji manzo Allah ya ce ya daura auren ya kuka yi ba ba taba tambayar haka ba kawai kun dau kun yi aure eh mun yi aure kawai shi ne kuma jona ko na'am babu man malaka min al-arab raqiqan babu wanda ya mallaka daga cikin larabawa wato ya mallaki bawa daga cikin larabawa bawa haba wa ba'a wa jama'a wa fada wa saban an gane ko babu wanda ya mallaki bawa daga cikin larabawa sai yayi kyautansa ko ya siyar da shi ko kuma in mace ce ya take ta kuma ya fanshi wasu sa'annan kuma ya sannan ya rubuce zuri'a ya rubuce su ya mai da su firzironin yaki an gane wannan ko to wannan shine wannan tarjama din Imam bukhari ya bude shi ne don ya yi mana bayanin sabani a wajen bautar da larabawa shi ya halatta in ana yaki da larabawa kafirai daga cikin su? sai aka kama su a fagen fama shin za a bautar da su akwai masu ganin balarabe bai taɓa zama bawa naka ko da kafiri ne sai dai wato sai dai kafiri wanda yake ba yahude ko kafiri ba nasare ko kafiri ba majuse amma kafiri wanda yake mai bautan gunki ba larabe idan an kama shi a fagen fama ana yaƙi da shi to ba a mai da shi bawa an gane wannan matsala ce mashura ta shahara to su kuma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa lalle la'rabe, idan an rubauce shi a fagen fama ya halatta a mai da shi bawa kai tsaye an gane ku kuma idan ya auri baiwa da sharaɗinsa to ɗan shi bawa ne shi ma balarabe in ya auri baiwa shi ma ɗan shi bawa ne gane wani ku amma imamul auza'i da sufiyar sauri da abu saur sun tafi akan cewa shugaban baiwa ya samu ya kimanta ainihin ɗa ya kimanta wannan ɗaɗin kuma baban zai iya biyan kima ɗin shi ba za a bautar da ɗan ba wacin da balarabe ne kun gane wani go? amma imamul bukhari ya karkata zuwa ga cewa ya halatta kawai yadda ya halatta ga sauran ƙabiru na ajamawa haka nan balarabe shi ma idan an kama shi a fagen fama shi ma bawa ne duk wani hukunci na bauta ya shafe shi kun gane wani go? to gashi yanzu bukhari ya buɗe wannan babin babu man malaka min arabi raqiqan babu wanda ya mallaki bawa daga cikin larabawa fa wahaba sai ya bada kyautan shi wa ba a yasiyar wa jama'a ko kuma mace ce take ta wa fada ko ya fanshe shi wa saban zuriya kuma ya rubuci ainihin zuriya na'am wa qawlihi ta'ala da inda Allah ke cewa ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء Allah ya buga misali bawa wanda yake an mallake shi bawa wanda aka mallake shi la ya kadiru ala shay'in wanda ba shi da iko akan komai sai abin da mai gidan yayi da shi kamar razaqnahu minna rizqan hasana da wanda muka azurta shi daga gare mu arziki mai kyau wa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra yana ciyarwa da wannan arziki a boye da bayyane alayhi shi za su zama daidai da wancan bawa wanda ba shi da ikon komai alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamu ce dukan yabo sun tafi daga Allah kai mafi yawan su ba sani ba misali kaga ashe mutumin da yake da yanci da wanda yake bawa ba su taba zama daidai to menene amfanin kawo wannan aya a nan wajen daraba Allah masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay Allah ya buga misali na wani bawa wanda aka mallake shi wanda ba shi da iko akan komai menene wajen jilala nan wajen an ce abdan mamlukan ko eh, kenan ko da balarabe ne shi sunan shi abdan mamlukan ko banasari ko wani yare ko wata kabila ba bambanci tsakanin balarabe da sauran mutane idan an kama balarabe a fagen fama shi ma ya zamanto bawa kamar sauran bayi ko ana ba zan gane da rabar lawo matsalar abdan ya zo na kira shi abin da yake nufi a nan wajen eh kaga kenan kamar bukari ya wato ya kawo wannan aya ne ya nuna ma yana tare da mazhaba na jumhur masu cewa balarabe shi ma yana zama bawa ana bautar da shi yadda ake bautar da sauran na'am حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا لي عن عقيل عن ابن شهاب ذكر قروة ان مروان والمسور بن مخرمه أخبراه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد حوادث wato an karbo daga ibn shahab az-zuhri rahimahullah wato cewa urwa ya ambata cewa lalle marwan da miswar bin makrama sun ba shi labari cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam kama hina ja'ahu wafdu hawazin annabi ya miƙe lokacin da manya-manyan bakin hawazin suka zo masa su wane ne bakin hawazin lokacin yakin hunain kenan lokacin da aka yakin hunain Allah ya ba musulmi nasara akan kafirai hmm? Allah ya ba musulmi nasara akan wa akan kafirai Sosai su kafiran suka suka suka hada wani irin guruf haka shi su je su roƙi annabi alfarma don Allah a saka musu mutanen su ina fatan gani eh shi ne aka ce annabi ya miƙe lokacin da wa'annan manyan bakin suka zo na ƙabilan hawazin fasalu an yarudda ilaihim amwalahum wasabyahum sai suka roƙi manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya mayar musu da dukiyansu da kuma ainihin firzinonin yaƙinsu an gane ko firzinonin yaƙin da musulmi suka kama don Allah a mayar musu sannan dukiyar da aka karɓa nasu don Allah a mayar musu kada manzan Allah ya raba masa habbai a matsayin ganima eh faqal sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma'i man raunawa wa habbul hadith ilay inna ma'i man tarawna eh lalle bayan sun gama magana sai annabi ya ce musu lalle tare da ni ga waɗannan da kuke gani suwa kenan sahabbai tare da ni ga ga waɗannan kuna kuna ganin su yawa mun je fagen fama tare da waɗannan mutane kuma a ƙa'ida in an je yaƙi ana rabon ganima saka ban da iko in ce na yafe muku gaba da tun daga waɗannan bayan Allah suna da haƙƙi an gane ko eh wa ahabbu hadisi ilayya asdaquhu yace mafi soyuwan labari a wajena shine wanda yafi gaskiya to zan gaya muku gaskiyar zance ban da iko ni kadai an gane ko kada ku duba cewa ni ina da alaka da ku na jini ina ba gane kar ku duba cewa ila an shayar da ni tare da wata daga cikin kabilan ku ya sanya ku dauka cewa zan yi kama karya ba ni da iko yin kama karya tare da ni akwai waɗannan mutane kuna ganin su sai na neme su idan sun yarda alhamdulillah sun ba su yarda ba shi shikenan na'am tsaye ihda ta'ifatain to ku zaɓi ɗaya daga cikin ɓangarorin nan guda biyu in ma zaɓi abubuwan nan guda biyu ga sunan in malmala wa in matabu in ma ku zaɓi dukiya ko ku zaɓi prisonin yakin ku wanda kuka fi so wanda abubuwa nan suka baya sun tambayi abubuwa biyu to annabi ce lalle sai dai ku zaɓi ɗaya daga cikin biyun nan in ma kuɗin ku ko ku zaɓi firzunonin ku da aka kama eh wa qad kuntu ta'anaytu bihim to haƙiƙa na ɗan yi jinkiri gare su sahabbaina wato na yi jinkirin raba ganima ku kuma na ɗan yi jinkiri na ɗan jira ku in ga ko za ku zo ku nemi alfarma ba ku zo da wuri ba an gane ko wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam intazarahu a ashara layla ya kasance manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya jira ɗan hawazin ko za su zo wato dare goma sha ɗaya yana jiran su an gano wani ko ko za su zo su roƙa dan wato annabi ya bisa alfarma ɗin tare da sahabbai shi na kafala bin tsa'i lokacin da ya dawo daga tsa'i فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إهدى طائفتين a lokacin da ya bayyana gare su su منذ صلى الله cewa lallai manzo sallallahu alaihi دوانا ba zai mayar musu da wani abu ba sai ɗaya daga cikin ɓangarorin nan guda biyu sai dai su zaɓi ɗaya amma sun tabbatar da ba zai ba su guda biyun gaba ba sai ce ba inna na ta bayyana su ce ya rasu mu za mu zaɓi fursunonin yakin mu mun fi son a ba mu fursunonin yakin mu ya rasulullah a bar eh dole ne da ma an ce ɗaya daga cikin biyu yanzu a ce misalin ga mahaifin mutum an kama shi ga 'yan uwansa ga kuma kuɗi sai zaɓi kuɗi to ah. shi ne fakawun nabi sallallahu alaihi wa sallam sinnas to bayan sun riga sun zaɓi fursunonin yakin su sai manzan tsira sallallahu alaihi wa sallam sai ya miƙe cikin mutane a asna ala Allah bima huwa ahlu sai ya yi kirari da Allah da abin da ya fi dacewa da shi kuma sannan sai ya ce amma ba'ad sai ce amma ba'ad kun ga kamar yadda daga kuma ce manzo sallallahu alaihi wasallam ba a taba samu inda annabi ya ce wa ba'ad ba malamai sun yi bincike ko za su gani ko waje daya a ga annabi ya ce wa ba'ad ba gani ba duk inda annabi ke rubuta wasiƙu ko yake yin kuɗi ba ko yake yin wa'azi ko abin da ya kama da wannan yana amfani da lafazin amma ba a to da wannan shine aka ce amma ba a ne sunna mafi alkhairi idan mutum na so ya yi amfani da wayannan lafazin to ya cire lafazin ba a ya amfani da lafazin amma ba a ne ya fi zama sunna an gane wannan ko yawwa amma ba ce bayan haka fa inna ikhwanakum qad ja'una ta'ibi lalle 'yan uwanku sun zo mana suna masu tuba ɗan uwanku mutanen ainihin hawazin sun zo suna masu tuba zuwa gare mu kenan sun musulunta wa inni ra'aytu an arudda ilayhim sabayaw to ni ina ganin ana wa fahimta ina ganin ya kamata in mayar musu da ainihin prisonin yakin su faman ne kuma an yutayyiba zalika falyaf'al to duk wanda ya so daga cikinku ya dadada musu da wannan ya faranta musu rai da wannan to ya aikata a cikinku a ke so ya faranta musu rai to ya aikata don Allah wa man ahabba an yakuna ala hazzihi hatta nu'tiyahu iyyahu min awwal ma yuzi'u Allahu alaina falyaf'al to duk wanda yake so wa'annan bayi su kasance akan kasan shi na ganima har ya zamanto mu ba shi haƙƙinsa min awwali ma yufi'u Allah daga farkon abinda Allah zai ba mu na fai'a falyaf'al ya aikata a cikin ku wanda ya kashi bai yafe ba yana so a biya shi kawai ya gaya mana da zaran an samu wannan ganima na farko za a bashi kuma shi wani ayi to in kai ne zaka ce baka yafe ba wa'annan mutane suna da alaka da manzo sallallahu alaihi wasallam ta hanyar shayarwa akwai wacce aka shayar da su tare da manzo sallallahu alaihi wasallam a nan wajen to saboda wannan alfarma shi yasa annabi ya yafe musu din yace su zaɓi ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu to manzo Allah shi ya yafa nashi to kai zaka ce ka yafa naka zaka ce baka yafe ba to inda mutum zai ce bai yafe ba yayi laifi bai laifi ba an gane ko sai dai da zai yafe da annabi zai fi jin daɗi ko musulmin kirki duk abin da zai aikata ya zama to annabi ya fi jin daɗi ya kamata a ce na bangaren kake eh fa qala nas sai mutane suka ce tayyibna laka zalik ce ya rasulullah mun dadada maka da wannan mun faranta maka rai saboda wannan ya rasulullah qala ya annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam inna la dari, man azina minkum mimman lam ya'zan eh, mu da yanzu al'amari ne a cikin duhu ba mu sani ba wane ne ya bada izini daga cikinku? wane ne bai bada izini ba wane ne ya yarda waye bai yarda ba wani ya yi shiru gida bai yarda ba ya za mu yi musan wanda ya yarda daga wanda bai yarda ba in ji manzo sallallahu alaihi wa sallam tayar hatta yarfa ilaina urabbahukum amrakum ku koma har sai ya zama toshuwa gabaninku sun ɗauko al'amari zuwa gare mu sai shuwagabanninku sun ɗauko al'amarinku zuwa gare mu yanzu ku koma ku ji shawara da ku da shugabanninku a kawo mana waɗanda suka yarda da kuma waɗanda ba su yarda ba saboda mu san yadda za mu yanke hukunci akan al'amura faraja'an nas sai mutanen suka koma kallama kallamahum urafa'uhum sai shugabannin suka yi magana da su in maraja'u ila nabi sallallahu alaihi wa sallam fa akhbaru sannan suka dawo wajen manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam suka bashi labari ga da wannan ko kaga kenan da wannan yana nuna mana ya kamata a ce a cikin kowace al'umma ko a cikin kowace jama'a akwai shugaban kuma ya zama to mutane suna da shugabannin da suna jin maganar su amma duk sanda aka ce ai mutane kaza ko unguwa kaza ko bangare kaza ba su da babba sun halaka. ta ba gane kamar yadda wasu mutane suke zargin tudun wala ban san ko haka ba ne ana zargin tudun wada wai ba su da babba shin gaskiya ne cewa babu wani mutum a tudun wada da zai iya yin magana wani ya saurare shi idan har ya faɗi maganar ma da bai musu daɗi ba suna iya kama shi ma su hukunta shi shin yaya gaskiyar magana yan tudun wada malam tukur kula tudun wada wannan dai kalubale ne wanda aka jefa ma yan tudun wada an ce babu wani babban mutum da zai iya cewa in za su ɗauki wani mataki ya ce kakwai bai isa ba wai gaskiya ne wannan na a nan yanzu ne muna magana tudun wala da gaskiya an ce wai tudun wala wai ana zargin tudun wala da wannan ima wai tambaya nake wai gaskiya ne na in ko gaskiya ne to kaga gaba ɗaya kamata mu tattaru mu gyara an gane duk al'umma wanda ba ta da shugabanci da wani al'umma sunan ta hallakakkiya hmm? in kuma ya zama to ba su da shugabanci da gaske menene ya sanya ba su da shugabanci Allah shi kiyaye shi ne yake cewa ah, ilin رجعوا sallallahu alaihi wa sallam fa akhbaruhu annahum tayyibu wa وعزموا sannan suka koma zuwa ga manzo sallallahu alaihi sallam. sai suka ba shi labari cewa annahum dayyabu wa azumi. cewa lalle su sun bayar cikin san ran su sun daɗa ɗama annabi kuma sun ba da izini A gane ko sun yi ne don su yi wa annabi kara sa'annan kuma sun ba da izini kaga a kowane zamani ana da juna kara an gane ko wallahi abin da yasa ni wannan ina son wannan ina son ni a bani hakki na in kashi amma saboda darajar wani shi yasa wallahi na yafe. an gano wannan ko mm. to a ka'ida aka yi wannan kara din yana da amfani eh fa hada allazi balagana an sabi hawazi wannan shine labarin da ya kai gare mu daga ainihin prisonerin hawazin wa qala anakum shi kuma anas san malik radiyallahu anhu ya ce qala abbas lin nabi sallallahu alaihi wa sallam. abbas ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa wasallam faraitu nafsi wa faraitu aqila na fanshi kai na kuma na fanshi aqil nan gaba daya mai buhari ke so ya tabbatar mana ai mun gaba da wannan ko shi buhari na so ya nuna wancan hadisin bai inganta ba amma hadisin bai inganta ba hadisin ya inganta hadisin man zarar zarahimin fa huwa hurrun sahihi hadisin ya zo ta hanyoyi daban-daban sai dai abinda malamai suka buga sosai shine hadisin marfu'i ne ko maqubi mafi yawan malamai suka ce hadisi mawqufi ne ba manzan Allah ne ya faɗa Kuna da wannan ko kaga idan ya zama to zai iya zama towa ijtihadin wani sahabi kuma ijtihadi mutum zai iya kuskure a wajen wannan ijtihadi kuma zai iya dacewa to wannan shine sa kaga Bukhari zai jayar da wayannan hadisan a gane ko cewa ga ainihin Abbas ya ce na fanshi kaina ko shi balarabe ne ka ne ko eh, ba mahallin shayin na karatun shin balarabe yana iya zama prisoner yaki in zai zama prisoner yaki yana iya zama bawa shi ne bukari ya kawo wancan aya din ko da rabar masalan matsalar abdan mamlukan dan ya nuna ma balarabe na iya zama bawa sannan ga maganan abbas sannan ga hawazin hawazin nan ga sunan mazo sallallahu ya ce musu ku zaɓa in ma dukiyanku ko kuma prisonin yakin kuma ɗan hawazin larabawa ne su kaga shi mazhaban da ya zama sahihi kan wannan matsala shine larabawa suna zama bayi kamar yadda kowa ce zama bayi an gano wannan go? wannan shi ne mazhaba wanda ya inganta kamar yadda bukari ya goyi bayansa Allahu a'lam eh. حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق اخبرنا عبد الله أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع ابن عون يشي نارب توثيق زواج نافع فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم sai ya rubuta wasiƙa zuwa gare ni shi kuma na fiye cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam a zara alabayin mustalat ya kai farmaki ya kai hare-hare zuwa ƙabilan bazil mustalat wahun alhali suna wato an mamaye su ne ba sani ba su yan banar mutsalar wa al'amuhum tisqa alal ma kuma dabbobin su ana shayar da su a cikin rafi a lokacin da ya kai musu hari dabbobin su lokacin ana shayar da su a cikin rafi ya kai hari faqatala muqatalat muqatilatahum wa saba zarariyahum kuma ya kashe ainihin abin kashewansu sannan kuma ya kama ainihin zuri'an suka zama bayi shine mahallin shahid hmm. ya kama zuri'ar suna bayi wa saba yau mai izin juwairiya a wannan rana ne ya samu ainihin juwairiya an gane na kaga wannan ne mahallin shayi shi ne mai larabawa suna zama mai prisonin yaki kuma suna shiga cikin bauta an gane ku? حدثني به abdullahi bin umar wa kare fi ذلك jai wato Abdullahi bin Umar? shi ya bani labari kuma ya kasance cikin wayannan sojoji wannan hadisi wasu malamai sun kawo hujja da shi akan halaccin a yaƙi kafirai ba tare da an musu da'awa ba yaya yaya mai mu ce kan wannan kafirai a kai musu farmaki a yaƙe su a karkashe su ba tare da an musu da'awa ba shin ya halatta wasu malamai suka ce la wannan farkon musulunci ne amma daga baya an shafe wannan hukunci wani aya ne shafe shi ta ce ayan nan da Allah ke cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'a rasula ba mu kasance masu yin azaba ba sai mun aiko da dan sako saboda haka mutane kafirai ba a kai musu hari ba a yatsan su har sai an musu wa'azi idan an musu wa'azi an gane ko bayan an musu wa'azi aka tsaye musu da hujja aka kusan musu da shubuha ya zama to sun ƙi gamsuwa to a lokacin nan sai a kai musu farmaki kun gane wannan ko to wannan mazhaba tana nan misali cewa wato ba a shafe ba a wato yana nan yana aiki wannan amma ga ka'idar shi nan sai idan an musu wa'azi tukuna cewa wayannan bazal musalat sai da manzo Allah ya musu wa'azi tukuna bayan an musu wa'azi sun ki musulunta sai annabi ya sanar da su cewa in ma ku musulunta ko mu yake ku sai ya zama to sun iya da su musulunta kaga anan wajen an riga an tsaye musu da hujja an kusan musu da bi shubha to tunda an riga an musu to a ko da yaushe za a iya kai musu farmaki in an kai musu farmaki ba a cewa an kai musu farmaki ba tare da an musu wa'azi ba tunda an riga an yi wa'azi ina ba san gane to wannan shine abin da malamai suka rinjayar amma ba a zuwa haka nan kawai a kai makafurai hari a kama kashe su haka nan ba tare da an tsaye musu da hujja an kusan musu da shubaha ba an gane wannan ko kuskure ne Allahu a'lam na'am حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن محيريز قال سعيد رضي الله عنه Ya ce na ga Abu Sa'id Allah ya kara musu yadda fa sa'altuhu fa sai na tambayi Abu Sa'id sai ya ce mun خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ban بني Ya ce mun fita tare da manzan tsira sallallahu alaihi wasallam a yakin banin bani Ba a asabna sabayan ne sabayin arab sai muka samu ainihin sabiyan prisonin yaki min sabayin arab mahallu shayi muka samu prisonin yaƙi daga cikin prisonin yaƙi na larabawa ba shi hainan nisa sai muka yi sha'awar mata sun fita lokaci mai tsawo sun je yaƙi babu mata tare da su sun bar iyalansu a gida a lokacin nan sai suka ce sai muka yi sha'awar mata fashtaddat alainar uzba sai gwaurantaka ya tsananta a gare mu an gane wannan ko sun daɗe babu iyalansu tare da su sai ya zama to sha'awar su ya karfafa suna sha'awar mata wa hababna al'azai sai muka so mu yi azumi an gane wannan ko bi mm. yi ga wato wasu matan kenan sai suka so su yi azalu da wa'annan kwarkwara da suka kama ɗan nan an gane ko mm. kada ya zama to sun kake su sun ɗauki ciki sai su ringa su suna zubar da ruwan a waje an gani ka ce wannan shine abin da ya kamata mu yi dan gaskiya sha'awa ya mana yawa na, rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fasa'alna ke fasa'alna ita ce na to annabi ya tambaye mu eh fasa'alna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin nan sai muka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah gaskiya wato mun dade ba tare da mun yi mu'amala da iyalanmu ba ga shi kuma tsananin sha'awa ya kama mu to ya rasulullah ko zaka ba mu dama mu yi azumi a gari to shine sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce musu ma alaikum Allah tafalu ya ce musu ma ku kame alaikum Allah ta tafalu kada ku aikata an gani sai ya zama to ma ai kufa an haza ya zama ismu fi'il amr bi ma'ana kufa ai mah ku kame daga wannan kada ku aikata ko kuma ma alaikum Allah taf'alu ba na gani ku aikata ni gaskiya ni ba na ganin ku yi azalin nan da ma min nasmatin ka'ina ila yawmil qiyama illa wa hiya ka'ina babu wata halitta mai kasancewa har tashin kiyama face ta kasance ko kun yi azalu ko ba ku yi ba in in dai hakun ki mace in Allah ya sa dole sai an samu wannan juna biyu sai an samu juna biyun dole da wannan ne malamai suka ce da mutum zai zama to yana takan iyalansa idan zai fitar da ruwa zai fitar da ruwan a waje sai daga baya sai ga gashi matar ta samu juna biyu dan waye dan shi ne idan ya zo ya ce ba dan shi bane me yasa kace ba ba dan ka bane saboda ina takanta ne ina zubar da ruwan a waje to idan Allah ya so a halicci abin kafin ka zare gabanka sai wani dugo na wannan mani ya shiga cikin mahaifa to daga nan sai a samu rabu Dan wani yana gudu-gudu yana so ya zare a lokacin da yake so ya zare abinda Allah ya kaddara sai ya faru sai ya faru dama dugo mani guda ɗaya ke haifar da abin nan halitta to da zarar wannan guda ɗayan ya dan subuce ya shiga ai magana ya ƙare an gane wannan ko to karkashin wannan ko da mutum yana amfani da condom shi ma haka ne in yana amfani da condom domin kada ta samu juna biyu daga baya sai ga ta samu juna biyun wannan dan kada ma yayi inkarin dan dan shi ne an fahimci wannan ko wannan shine abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ishara anan amma kuma ga mafi rinjaye mafi rinjaye idan aka yi azalutun ba a samun haihuwan kun gane ko mafi rinjaye amma akan samu haihuwan kaɗan shine yake magana cewa idan har abin ya faru kada mutum ya yi inkarin wannan ɗanin ya ce ba ɗan shi ba ne eh kaga nan da ya nuna mana cewa larabawa su ma suna zama bayi eh حدثنا زهير بن حرب نعم حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karbo daga abi zur'a an karbo daga abi huraira radiyallahu anhu wa an umara an abi zur'a kuma an abi huraira ko Eh, eh na ka babu na'am na mu yayi an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abi hurairah Allah ya kara mishi yadda ya ce la azalu uhibbu bani bani tamim yace wato ni ban gushe ba ina son kabilan bani tamim ina son sosai Wa وحدثني ابن سلام اخبرنا جرير بن عبد عبد الحميد عن المجيرة عن الحارث عن أبي زرعة عن أبي هريرة وعمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعم ما زلت أحب بني تميم yace ban gushe ba ina son bani tamim mundu salatu wato tun ainihin wato in ma ya zama tun shekaru uku ko kuma tun kwanaki uku sabitu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu fihi wato tun da naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗi yana faɗin kalmomin alkhairi game da su sai na zama ina son wannan ƙabila ɗin. Sane shi din ya yaqulu na ji manzan tsira sallallahu alaihi wa sallam yana cewa hum ashaddu ummati ala dajjal wa'annan ƙabila ɗin, su bani tamim su ne mafi tsananin al'umma ta kan dujjal an gane idan dujjal ya bayyana wato za su zama to su suka fi tsananta wa dujjal fiye da dukkan ƙabilu gaba ɗaya. to tun daga nan sai na zama to ina sha'awan wannan ƙabila. saboda irin yaban da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya yi musu yace waja'at sadaqatuhum yace sai ainihin sadakokin su suka zo fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace hadhihi sadaqatu qaumina wa'annan su ne sadakokin mutanen wato ganimomin su wa kanat sabiyatun minhum inda aisha ya kasance akwai wata wato ribautacciya ko ta firzinan yaƙi daga cikinsu a wajen aisha an gane ku? Eh. Fafal. Sai annabi ya ce mata. A ha bayyana hannun wale da Isma'il. Annabi ya ce ki yan ta yaƙi Aisha. Domin lalle tana daga cikin 'ya'yan Isma'il. An gane ku? iyakan kan abu ke da gaskiya kawo. Allah. وعليكم السلام kafu aikata kulna na azil al qur'an yanzil wato shine malamai suka yi jambi da shi cewa khilaful aula ne nasiruddin albani ya dauka cewa da wannan makaruhi shi albani ya karhanta azul

la budda haka mai yana nuna musu ko da kun yi za ku iya gushe da shi ba Allah zai iya tabbatar da abin da ka tabbatar a gane ku yawwa hmm. alaikum ba haba Thank you. eh idan duk wanda yake so wato ya kasance rabon shi wato nan gaban an samu wani fai'a ko wani ganima sai a bashi daga ciki farkon ganima da za a samu shi za a fara ba kafin a yi rabo sai a yi haka eh na cikin wannan za a sake su eh za a sake su amma za a biya shi eh shi wannan da ya shawara abai ne da wancan kabila mana ai sa ne kuma sun musulunta daga baya ai duk wanda ya musulunta ya haɗu da annabi kuma ai magana ya ƙare ya zama sahabi eh wa alaikum salam eh haka ne wato yana daga cikin hanyar ainihin wato family planning na musulunci haka tunda dai idan mutum yana so a samu tazara akwai irin matan da da zarar mutum ya take za su samu abin nan eh ba ya cika amincewa da shi bane sai da illa nuna mai karfi ya faru Eh, wanda musulunci ya zo bai kore shi ba eh musulunci yana goyon bayan shi ta wani bangaren illa lura ya faru mai karfi na'am kan kallon na'am wannan hadisi na ake bin huza da ya ɗanta bayi ɗari a jahiliya kuma ɗari a musulmi sun kitabu zakati kuma cin buhari ba yana magana kan ya dawo yana ya rufe annabi sallallahu alaihi wasallam ko sai sake so ya sake so manzo Allah ya hakim inna hadhihi dunya khulwatun hajar da hmm. za mu jami daga baya ne ya samu karewa arziki ne ko nan da da eh, ila ila farko da yana da kuɗi daga baya kuma ya samu karewa arziki da mun ga wannan hadisi mun ga inda abu yake eh askira da sana inda ya rasa Allah san abun cewa ban eh. aka zahabi ta kawo ta nafsin din nan eh burika da kufi eh. to kila daga baya ne ya zo ya talauce ko ba yana dan neman shi ba dan taimaka maka ya tsaro ka ai ce mu da Allah har abada mu take ku kuwa eh ƙwarai eh. da gaske nawa ne kenan cewa a kai hari ga bazan da musalar bal mukallaf eh to ai wannan ana kiran wannan mursalus sahabi idan sahabi ya baka labari ka san duk sahabai amintattu ne to kana iya cewa kai kashi su suna yin haka sahabai in wani sahabi ya ba labari kawai sai shi ya ji saboda ya san sahabai duk adilai ne magana zai a haka ne kawai na? na biyu ya ce ko cewa abdullahi bin umar ko gina gane haka shi na fi shi ba sahabi ba ne shi ya ce kai tsaye abdullahi bin umar ya ba shi labari kenan shi yana ganin abinda abdullahi bin umar ya ba shi labari ba kai tsaye annabi da ya faɗa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت